shida tara mun gode algaita dub studio masu burbudar fassara kamar yaro yana kuka shi kadai a cikin kwale da alamu kwale-kwalen ya nutse ne shine kuma kadai yayi rai dan uwa mu gudu guguwa ce fa za ta tashi sai mu gudu kenan mu baɗa kakanin yaro ya mutu yanzu ya zama dan riko a gare ni ashe shi yasa ka sadaukar da rayuwanka domin ceton tasa Kai yaro! Kai wannan gunkiyar uwa kenan ita take kare mu, nemi tabarrukinta. kai <laughs> yaro ba wani zaka yi ba wa ita zaka yi wa baba aini kai ne mamata kai galan majalisa yanzu ku tashi kan guda gagarumar ba haka ai mu a wannan jeje so bi muke shagali a shekara na ɗaya shagalin bikin gunki na biyu kuma a duk lokacin da ka kawo mana ziyara to madalla ba shi yasa to ya ake yi ya kika tsaya da ganyen rawan ko kin gaji ne gaskiya kan ba zan iya ci gaba ba su mana idan kika jefe su za su harbi mutane to amma ni ina so in sha to ki tsuguna nan gurin ina zuwa. To, bakinki to ya kika ji gaskiya yana da daɗi ƙara mu! kai akan me zaka taɓa min wata? kai dan dako me haka kuma kake yaro kawo yalla bai yaro ne ba hankali a gafarce shi da sai jife wai kai hakuri yaro ne bai san kai waye ba shi yasa ya dauki dutse baje ranka ya baci ne to kafafa yasa ya haure ni kuma ni ban masa komai ba haka ne kai yaron kirki ne kawuna baya da kirki ko kaɗan Shi kamar dodon jejin ne. Kullum cikin fata. Dodon jeji. Ah, ah, <laughs> Baka iya turanci ba? Ni nan jahili ne. Za ka koya in na koya maka? Me amfanin karatu? Yanzu nan fa. Kawuna ya kira ka ɗan dago ko ba haka ba? In ka zana ka yi karatu ba? Da gasken za ka dawo ɗan dako? amma idan ka tsaya kai karatu sosai za ka zama babban mutum babban mutum kika ce babban mutum kamar babana idan ka zama babban mutum jami'ai 'yan sanda duk da ka je kowa zai sara maka ko shi ma kawuna da ya kira ka dan dako sai ya sara maka kamar haka to shi kenan ki koya min karatu kin ji saboda in girma in zama babban mutum ya ya gaisuwa mai girma yawwa to ni zan tafi mai girma alkaryar mu kowace shekara tana fuskantar barazanar ambaliyar ruwa sai gashi ka gina mana gidaje a saman dutse ka ja mana lantarki an kawo dogayen motoci ka yi komi ga wannan alkarya tamu wannan alherai da kai domin rama maka muna roƙon uwa ta ba mu dama ku sun fara tafiya da mun fa na zo mata gwaiba ne ta na dagawa yawa madaga daga idan na bi burtali zan same ta ഭഗവതി മാതങ്കേശ്വരി സമ്മോഹന ബാണമയി സാർവകാമികെ പശുപക്ഷി മൃഗമാനോർജരഞ്ജനി മാൻസോർ ta yi maka albarka gashi ka tafi ka ni ka je birni karatu kai karatu kaji yawa yawa a dan matsa a dan zan wuce zan wuce aboki ka sauri kada ka makara mana ta isha dai ba wannan digon me a kumatinka <laughs> kariya ce daga kambin ido kambin idon kuma a kan ka. rufa mana baki a kan shi za a yi min kambin ido idan ya je birni karatu me mutane za su ce ga wanda abokinsa ke karatu a birni haka fa kaga kan wa zai fara kenan kai na ba Kai zo nan. Ka tuna mu mutanen gargajiya ne wanda da mu sama kyale shi muke yi, sabanin mutanen birni wanda su har ga dama kama suke su ci. Ka kula da birni ka gane ko? To baba, to ni zan tafi. Je ka. aboki ka kula fa kai karatu sosai kuma ka dinga rubuto min wasila ka ji ko Madu, ke ma ashe kin shigo makarantar nan ne? Kai ma kin san ID inda kike nima nan nake. Tun fa daga matakin firamare kike ta bi na. har nan ma ba ma makaranta ba kawai kayan mu da jakar mu ma iri ɗaya ne to ya kika gani abin sha'awa ko kai cakwakiya aboki kalli sababbin ɗalibai yan matan can sun halu ba magana kai kai kai kallon can ma ai ta fi saduwa ta fi simran amma bata kai a shiwere ba ni kuma bata fi a shiwere kyau ba ba zan juya ba ka gane ko wannan shi kai kai aboki na duba ka ga ga wani can yana zuwa sai kamar bishiyar ayaba ka san an ce dogaye ba su cika hankali ba gajeru sun fi su kawo wuta ba sai mu lantsa shi ba kai zauna wannan dogon yau ta kobi barka dai barka dai dai kai me yasa kake gaishe ni ka dauka gaisuwa ka za ta sa in kyale ka ne a kawai dai saboda girmama na gaba ne eh, eh, oh. ba komi ya sunan ka ne sunana ramu daga kauyen butal gudam butal gudam eh wani guri ne haka ai ƙauyen namu yana tsakanin jeji ne da kogin godavari a ƙauyen gidaje ɗari ne kacal amma a matsayin iyali guda ake kacal sunan karamu ɗin jeji kenan bari mu kifar da shi galacan eh na ga mangoro to yanzu abin da za a yi ka ɗauki dutse ka jefi mangoron ya faɗo a hannuna ka gane ka dama uku gare ka idan baka samu ba kuma zaka sha mari talatin ga duwatsu na hani ah, ba zan yi jifa ba ba za ka yi ba to me za ka yi kenan dan rike min wannan kai ku afka masa zai gudu kai dakata mana kai kai kai zai su mu mu gudu wayo wayo kai ga mangwaron nan na baka kamar yadda ka umarta shin da wani abu kuma da kake so a maka ne aha zo kai ni kwakwa kaga ka fasa wannan kwakwar ta hanyar amfani da wannan laujen a cikin daƙiƙa biyu kawai ga lauje ga kwakwa ba na buƙatar lauje don wannan aikin to za ka yi kenan kai dai naka ido Uh-huh. Eh, ya kai ka ɗaye bawon ba tare da kwakwata ta fashe ba kaɗan daga ƙarfin hannun ramu kenan ƙarfi na yana aiki ne daidai da na seta shi aboki eh? ya wuce bursali amma bai kamo tyson ba haka ne ashe yan mata suna tsaye nake ta dizga shi ku zo mu tafi ta nan to amma gaskiya wannan salon naka yayi to mu a zahirance ba mu muke dizga shi ba shi yake dizga mu washin kana tantama ne ma akan dizga ku da yake ji sufa ke ki amare sabuwa ce a nan ko eh to lallai yau ke ma zan dizga ki ina ba zai yiwu ba iye kai kuda gada kuda gada kuda gada kuda gada mu disgin mu ba sai kina so ba domin hakkin mu ne Allah sarki ƴan mata ba su ji ba su gani ba ku kyale su mana kai ba ai da kai ba kada ka sa bakin ka karbi karbi tsintsiyan nan ki share wannan titan baki daya na kidin aha kun ya kike ji to ki je ki share ban daki shi ma ki. to idan har ba za ki wannan shara ba za mu saki tsallan kwado guda 33 fa to na roƙe ku kada ku dizgata a madadin ta ni zan yi to shikenan amma guda dubu za ka yi dubu kawai zan yi mana daya biyu uku principal fito nan kai kun suwaye me kuke so ta da hankalin me haka ka koran min yaro daga makaranta zanar shi da yake a ban dakin makaranta to dan yayi a ban dakin makaranta ban dakin ka ya shiga yayi ka bar wannan maganar ban zan ka dawo da shi na rantsa tsaye dan muku bar makaranta na zan kira muku yan sanda kai ka kira yan sanda mana tsoron su nake ji ni za ka yi barazana da yan sanda ban zamanin mutunci kai kana tsaye kana kallo ana ta tozar ta principal lanmu to kufa ku je ku dake su mana kenan kai ba za ka iya zuwa ka je ka dake su ba to ta yake nan zan yi haka 64 ai sai na yi guda dubu tukunna kaga ka tura shi kawai ya tanka musu sassaburbuɗe shi to na soke ma wannan hukuncin naka ka je ka tamar masa su ko na ji daɗin wannan batu naka kawai yanzu ku sa ido ku ga yadda zan suburbuɗe su za ka dawo da shi ko ba za ka dawo da shi ba wannan faduwa haka ai wannan karfin naushi na kenan jikina nake sakewa na mazgi mutum ya sunan ka. sunanka na ramu ne daga ƙauyen batar gudam da shigowar ka gashi kashi ci martabar makarantar mu bisa al'ada kowace shekara muna sanar da sunan ɗaliban da ya fi kowanne amma wannan karo a ranar budewa zan ambace ka a matsayin ɗalibin da ya fi kowanne na taya ka murna na gode barkan da dare abokai barkan ku da hallaran wannan biki a matsayina na shugaban ɗalibai ni ya kamata na gabatar da jawabi amma na mika wannan dama ga Mr. Ramu domin principal ya zaɓe shi a matsayin ɗaliban da ya fi kowanne a wannan makaranta ku yi maraba wa Mr. Ramu jeka ka Mr. bismillah hmm. je ka ka gabatar da jawabi ni kuma me zan je in ce ka je ka masa magana akan jeji da dabbobi <laughs> je ka mana je je lalle ka zaka mai wuya za mu sha dariya yau dai za mu kasa kunne mu ji turancin dan jeji <laughs> dear friends i'm ramu I hail from the same place where the greatest son of India, Alluri Sitaram Raju, fought for the cause of the country and also for the welfare of the downtrodden people. Duk da kasancewar ba lalle kabilunmu su zo ɗaya ba, kamar yadda koguna da yawa suke gudana zuwa cikin teku mun zo daga yankuna daban-daban ba tare da zayyana kabilanci ko addinanci ba wannan makaranta ta yi nasarar ba kowa damarsa na gode kai wannan mutumin na musamman mai girma principal tunanunuka irin waɗannan tasirin su fi karfi cikin waka fiye da kalamai ko in yi waka kai waka kai waka kai waka kai waka baki wani labari ina jin ki an sa auren yata haba da gaske me angon yake yi wanke gidaje yake kamar ya to ma'aikacin kwana-kwana ne <laughs> ina zuwa hello ya da yan mata in baka wani labari kada ka kira ni ina makaranta so kake a gane to shikenan mama ta ce haba me naka me naka in baki labari ina jinki ki gama duk kare ki amma kar ki raina mana hankali kin gane ina zuwa barka dai yawa sannu idan ba za ka damu ban tambaye ka wani abu ba komi tambaye ni mana daga yankin daji ka taho nan ko amma ya aka ka iya turanci haka kuma ka iya rera waka sosai abin da ban mamaki ne sosai wata ce madam madam kwarai kuwa ba na ita ba da yanzu ina jeji bana da ilimi amma yau gashi an waye gari ina makaranta duk kuma a sanadin madam wace ce madam kuma shekaru da yawa baya dan majalisar mu ya zo ƙauyen mu yayin da ya zo tare da yarsa ita ta bani shawarar ne karatu domin na zama babban mutum ita ta koya min rubutu ta hanyar amfani da alli tun daga wannan lokacin ne mata alkawari zan yi karatu domin na zama babban mutum ki koyar da ni zan yi karatu sosai na zama babban mutum zan yi karatu tukuru ga ku 'yan birni ba lalle karatu ya zama wani mu abu a gare ku ba amma ga talakawa mazauna jeji irin mu babban abu ne wannan mai jin yunwa shine ya san daraja abinci wanda ke cikin duhu shi ya san darajan haske yau idan ni ne fitila to madam ita ce wacce ta kunna wannan fitila in dai har zuciyata tana bugawa to fa madam za ta kasance cikinta kenan kana son ta sosai sosai ai abin ma ya wuce haka domin da za ta ce tana son zuciyata zan buɗe na in ciro ta in ba ta kamar kwakwa zan je sai an jima kai ko me kake yana maimakon zuwa makaranta sai da kaga sarauniyar kyau ke sayan awarwaro yawa mm. shi za ta gwadawa kai tun da ramu ya zo na makarantar jarumi ya dawo sami. ramu ɗari su zo ba abin da ya dame ni kuma babu wanda nake shakka ni ne dai jarumin makarantar nan to ka tabbatar mana to shi kenan zan tabbatar kai barka ne yawa sanu dai idan na gindaya maka umarni shin zaka bi ai ku na gabana ne dole zan bi umarnin ku mana da kyau da kyau wancan ba madolata ce a shago ina so ka gano mana me size tsinta. to shikenan mm-hmm. yauwa je ka dai mutumin jeji <laughs> kusa ido yanzu haka zai je ya same ta da hannun da ta gaisa da shi eh. da shi za ta mazga mara tabi <laughs> sannu dai yawa sannu dai sannu yawa dala karfe nawa ne a biyar saura kwata ba fa wani abu bane wai so suke sai sun san me yasa tsan hannunki aiki na ya kare to na tafi ramu na kasa zaben awarwaro za ka iya taya ni zaben wani mai kyau kamar jar tuffa kike bari ki ga wannan mai ruwan furen zai miki kyau to ɗaura mun haba ne zai min kyau. Kin san kamar jar tuffa kike. Eh, saboda haka wannan zai miki kyau. To daura mun. Kai ina tsammanin za ta da masa tafi ga hannu ta bashi saba ta wani wani. aka yi ne duk wani makicin da ka shirya masa sai zama masa alheri. Shi ne fa gashi yana zuwa. Kai abinda da na gaya maka daban abinda da ka je ka aikata kuma daban. Size nan ce ka tambayo ka tambayo lokaci. tambayar mace size ɗinta kamar a zagi mahaifiyarmu ne mu maza kai ta yi ku gani ba gidaje amma fa ina da wayo na sai an jima sai haduwar gaba kai wai na nufin mu shashu ne ko da mu me gai na mun gaida mama kowa ya zauna waye mai ba da shawara vankato rayo a nan madam ni ne zo nan da baka ji tsoron aikata laifin ba shine zaka ji tsoron zuwa zo nan na ba da kwangilar titi wa shiyama lamba wato shine ka shiga cikin jerin masu nema ko madam na sanar da yan labe kafin na mika shi rufa min baki an na shi dan majalisa ne a gurinku to a gurinsa ni ce yar majalisa a matsayin me ka ɗauke ni ni yar tuddafa ce sadakin aure na wukake ne na yi gunduwa gunduwa da kai idan kai wasa madam ai hakuri zan janye da haka ka gaya mun kafin na ɗaga hannu na mare ka zauna zan turo muku dan majalisar baba ya kaga awarwaro na sababbi magansu kai amma suna da kyau na gode baba ke a don awaroron gwal shine zaki sani taɓa a hannunki kawaye na ne ga suna saya ne ma shine na saya ke a farantin gwal fa kike cin abinci matsayin kawayen naki ya kai naki ne ki cire ki bar ta mana domin tana son abinta sosai kaga kar ka koya wa 'yata tunani irin na lebura kamar yadda kake shugaban 'yan kwadugo ita ce kaɗai 'yata ƙura ma bana so ya taɓa ta yau gashi ta sa warwarin taɓo ta yaya zan iya jurar haka yanzu na mawailu mai bada shawara banka rayu kafin ya farga nan mazga mai tafi a'a auroro na na gol ne shi yasa bai fashe ba da na taɓo ne da yau wargaji kina nufin babba mai bada shawaran kika mana ba ma shi kadai ba ni kowa ma zan iya mari ka gane ni magana ta dutse ce ka ajiye wannan magana a ran duk wanda ya raina mun hankali sai na sare shi ke kuma me kika tsaya kina wani kallo na zaki cire wannan abubuwan ne ko sai na kare hannayenki Son cire mama. Kana ji ka je ka rarrashi abokin naka. A bisa marin da na yi masa. Ke Madu. Madu Madu. In baki wani labari? Menene? Muna sanye da warwaro iri ɗaya. Ke ina naki suke? Ya ban gani ba. An gaya miki na manta ni ban sa ba. Ke fa kika ce Ramu ya zaba miki su. Ba zai ji wani iri ban ya ganki ba su. To dan Allah mu raba naki mana. To Ya ka gansu? Sun yi kyau sosai. Haka babana shi ma ya ce suna da kyau. Shi yasa kai ma nake so na ji ra'ayinka. To ai na gaya miki suna da kyau sai an jima. Ya kake gani idan madan ta sa waɗannan awarorin? Kai da sai sun fi haka kyau fa. Kana ji? Ni dai ina son jin labarin ta a bakinka. Domin labarin ta yana min daɗi. Ai girman nata kenan. Ka yi alkawari cewar za ka zama babban mutum a gare ta. Kwarai. Me kake so ka zama? Eh babban mutum zan zama babban mutumin da za ta so a rayuwarta <laughs> ka ganta tun lokacin tana karama kana ganin ya kamanninta yanzu ya za ta kasance kuwa za ta zama kamar yar tsanar zinare <laughs> amma dai zan fita kyau ko ba ina ai ko kaɗan ba haɗi ma kyanta tsarinta komai nata daban ne sai an jima har yanzu ba fara darasi ba zan iya ƙara ma tambaya ɗaya kimin tambayoyi da yawa fa ko tambayoyin jarabawa ba sa kaiwa haka Shi kenan ka ɗauki wannan a matsayin tambayar ƙarshe me za ka yi idan kawai ka gama dam ta fito a gaban ka? ta ma za a yi ta zo ka ƙaddara ta bayyana ko kuma ka kaddara ma ni ita ce mene kawai ka yi tunani me abin da zaka fara yi kai to me ma zan ce <laughs> bai kamata na faɗa miki ba ita kawai ya dace na faɗawa kai ya dai ya dai muka ganka nan gurin ka juya sama a ƙasa ko dai duk motsa jikin ne haka to ai kai baka sani ba basirar ce duk ta ta kare shi yasa ya juya haka ko zai samu na ƙasa ƙasan ya dawo ka <laughs> na gane wata basira ya mana kai no? duba ina sundari take ke duba ga ta nan ma gaban mu kai aboki kalla fito da macijin ka sani ya ki tsayawa liƙe bakin bakinsa kububuwa ne mai hadari kuma gashi da zazzafan da kai baya da shi mana na ga yau ka ne domin kaman wani aiki sau nake macijin kamar zai sari wancan yarinyar idan ramu ya zo taimakon ta sai macijin ya sare shi yawa ni kuma zan kai shi asibiti haka kenan ko da ya mutu ko da ya yare ka zama eh. jarumi yawa kun ga dai wannan shiri yayi yanzu abin da nake so da kai ka jefa mata macijin kai da alamu dai hana su soyayya shine dalilin da sa ka haife ka kai na mazge ka da Allah ka taimake ni ga maciji kai A'a. sake ni mana kowa yana ta kallon to ai maciji ne ga macijin na kama shi ka kama shi a ina gashi na? gaskiya mutumin yana da sa'a sai nasara yake a kanka kai kai me yake faruwa nan maciji ne kai, kai me shigo da maciji makaranta kuma manyan dabbobi ma suke shigo makaranta balle maciji ran babu zo mana ina gwa gwara baka je saboda kada matan su ce kana tsoron maciji kai ma gwara ka je je kama wannan ai uwa ce sai dai ma ta taimake ka ba za ta cutar da kai ba barka ga ah! kada ka ihu kada ka ihu ba idan kai motsi zai cije ka ka gane dan Allah ka cire shi mana ka cire shi baka ji me nace ba ba abin da zai maka to ai na ga ba a liƙe bakin sa ba ba mai kiwon maciji ne ya kawo shi ba yalla bai yalla bai ni na kawo shi ya ce zai ba rufi 100 sai wani zuba kake ta yi ba lace ba zai cutar da kai ba to zo abinka in gaya maka wani abu da kalla ta yi macijin nan kamar shi ba shi kuma kamar mai wasa da macijin ai shiru ran babu yanzu nan zan kore ka daga wannan makaranta ba yalla bai a yalla bai duk cikin dizgi ne ko ba haka ba eh kware ma kuwa yalla bai a mishi afuwa shikenan ka ci albarkacin sa je ka ku tafi ko kuma kowa ya koma aji ke amadu na'am ba ki wani labari eh yau da daddare zaki wani mafarki shi kuma zai shiga mafarkinki wa kenan dan fashin da ya sace zuciyarki mana. babban babban jarumi ne kuma gwarzo duk da fargabar da ya sa wa duniya da kuma fadin mulki da shimfiɗa a duniya yau ga muna a cikin aji muna karatu a kansa ta fara ga tambaya ah madu madu na'am waye alexander wani dan fashi ne shiru wannan wace irin ansa ce babban jarumi kuma sarki alexander mai girma din shine dan fashin bai a magana ta yi daidai kai ma kayan hauka ne kamar ta wato ya labai mutumin nan fa ya yaki kasar mu kuma ya sace duk wani abin da yake da muhimmanci a gare mu me zamu kira shi ban da dan fashi a ra'ayina ba ma Alexander kawai ba duk wani mai kokarin ma mai kasar wasu babban dan fashi ne da kyau ramu gaskiya ka ba da amsar da ta dace ai amsar da ta dace ba ni ne na da ita bayan labai ga wacce ta bayar na ni kawai karin bayani ne akai saboda haka yabo nata ne fatan kana cikin koshin lafiya a gaya masa lafiya ta lau ta yaya za a gaya masa wasiƙa za ka rubuta masa kai ka dakata mana sunan ka kai ma ya fito a ciki da fatan sa Hadiba yana lafiya ga nan garau kai ma ba zai ji ka ba sai ka rubuta mashi wasiƙa <laughs> ku bari na gama ai zan zo hutu ina Allah Allah na gana zo Ramu, da lamu za a ruwan sama. Ko zan rage ma hanya? A ba ku zan hau doguwar mota. To sai an jima. Hello? ‘Yan mata ya kike? Kana ina. Inda dai muke yawan haɗuwa. Garin fa kaman za a yi ruwa. Ai sauri zaki ‘yan mata. Ke waye wancan? Shi ah, ah. Ke a cikin jama'a kike ma abokin cinikayya? Ba san ni ba ba haka nake ba. Idan mun je ofishi kai bayani kusa ka mota. Ba mai ni fa ɗaliba ce. Me faru ne? Yalla mai batirinmu ne sai. Kai! sani dai me yake faruwa ne ka nemo mutane ku tura mana mota haba yalla ba ya ba sai nemo wasu ba sunana ramu daga batal gudam ni nan kaɗai zan tura ta ta mana ku kyale ni ku kyale ni yalla bai ku dakata mana yalla bai yalla bai. wai kai bai ni ne Ramu daga batal gudam wanda ya tura muku mota yanzu oho ban ma alheri ba ko ba shigo ma kai bai ba abin da ya kawo ni ba kenan kun shigo da wata yarinya yanzu yarinya baka ce yaushe molin kuma na ganta fa a mota ku labai oho wannan da ka gani ba gashin baki shine ka dauka mace ce ka bar wasa labai ajin mu da yarinyar yarinyar kiki ce labai kai kana nufin mu mutanen banza ne kenan mu wayan sanda ne haka ne yan sanda kamilalu ne kuma yana girmama su saboda haka ka sara min ka bace eh to bayan ka ban yarinyar ba kai ya kake matsa min na ruje ka labai bace min daga nan Allah bai so bi fa ana dakatar da kai a baya a duba kai ba kira Allah kai idan kana so ka rayu ka kara gaba ka juyo idan ka kuskure ka kara dawowa to lallai zaka mutu lallai ma taurin zuciyar da jeji ya baiwa alluri sitara maraju kwarin gwiwar da mahaifina ya ba wa mutanen ƙauyenmu bisa wannan ina cewa ka ban yarinyar nan idan na kifa zan ma duka in tafi da ita kira hula ta a waya hello madu na kace lafiya to gannan zuwa menaka madu kwantar da hankali me wannan nake gani eh waye da ke ku haka guduwa suka yi gashi na labai barka da labai akan me kai wannan abu har da ma sakin jiki ka zauna bayan ka take yan sanda ai idan na gudu abin zai fi girma ne kuma hakan zai iya shafan karatuna ko baka gudu ba kai mai laifi ne na sai da na tsaya ne bayani hukunci na zai zamo kaɗan ne yalla bai wato baki wannan yarin ya tamun bayanin komi duka an dakatar da ku ku yi waje yalla bai ta daga nan na ce ni kuma fa yalla bai idan aka shigar da kes ina karatuna za a dakatar da shi na san laifi ne dukan masu laifi ma a dan mun rangwame domin na yi wa madama alkawari zan zama babban mutum to ai babu wani laifin da kai ka aikata idan 'yan sanda suna da hurumin hukunta masu aikata laifuka al'umma su ma suna da hurumin hukunta miyagun 'yan sanda saboda haka kada ka damu a yi karatu lafiya ka samu ka cika alkawarinka to yalla bai kin manta da abin da ya faru ki karfin hali gaskiya ka taimake ta sosai da a ce wani mummunan abu ya faru da wannan kawatawa da na soke bikin zagayowar shekarar haihuwa ta gobe ashe gobe bikin zagayowar ranar haihuwa ki ki gaya mun ba ko da yake ba iri na iri na ake gayyata ba wai faɗi haka a wannan biki kai ne ma babban bako na daga kai sai me naka ha ba dai sai dai manyan mutane zuwa gidanku kai makusanci ne ga zuciyata gwara a ce kai ka zo in ya so ka da kowa ma ya zo ka tabbatar ka zo karfe hudu na yamma Yaya ne? Ba komi mama. Ya za ki ce ba komi? Shine kika ihu buɗe ƙofa. Gani? Waye ɗakin? Ba kowa mama. Kin kawo kai yarinya. Kai malam, 'yarka fita kawo kai. zan kira wana ya zo daga cuddafa mu fara maganar aurenta ba tare da bata lokaci ba yaya yaya a taimake ni yaya wayo a taimake ni yaya a taimake ni yaya zai kashe ni ya aka yi ne ni da na ci abin takara shine zaka faɗo gabana yaya dan wana ne ya hana ni yanzu kuma gashi nan ya a gaba yana so ya kashe ni kawo sai mun kashe duk wanda ya ja da diktat mu je kwarai ma kuwa dole sai mun kashe shi ya ga kashe shi ba mutumin ba ne mutumin da tsoro ya hana shi aiwatar da abin da muka tashi dan uwansa shine mai jan wuyan zartarwa domin shi yasa sunan diktat ku sanya shi ya zamo dan takararmu yaya yaya yaya mike tashi mana yayan cin kwana gawa ina ku tayar da ƙaya baya ga 'yan adawa akan kashe shi ka zauna kusa da gawar ku zaga gari hankali za zaka ci zaɓe bisa ƙuri'un tausayawa je ka yalla bai yalla bai yarka ce a waya haka zaka kira ta wannan ba lalle ba ne jini ne sani yaya ina gaisuwa da fatan kina lafiya ya har yanzu kake can gobe ba bikin zagayowar shekarar haihuwar yata ta ya zan manta da zagayowar shekarar haihuwar yata yarinya ta fita girma zan samu nutsuwa ne kawai idan na haɗa ta da ɗan wurinka idan ka zo mai magana shirya auren su ai mun tsaye da magana tun shekaru da suka wuce ba komi yaya yawa shigo mana ɗan uwa <laughs> to yaya kake da taimakon ka zan dan majalisa har na tsawon zango hudu dole ya kasance lafiya yawa ka zo ba dama ina ta babu ka zo Allah sarki ga yadda dan na ya kawo haske zuwa gidan ba dan <laughs> yayana Allah shi baka tsawon rai me naka me kike yi haka? Ba wai farin ciki ba farin ciki sosai nake yi. Gaya min dalilinsa. Ramu kullum cikin hirar madam. Wata kawarsa ta yarinta. Mhm. To ai wannan yarinyar ni ce. Haba. Kwarai. Amma shi bai gane ni bace. Duk lokacin da ya ambaci irin san da yake min. Ni yanzu kawai ina so ne ya ji. Irin abin da na ji a raina. Wannan shi yasa na gayyace shi zuwa bikin zagayowar shekarar haihuwata. Ke madu, mm? ana ta ciranki. Ramu ya zo tukunna dai. Ba na so na yanka kek bai zo ba. To ba sai ki jira ba. Zo mu je. Ke ma fa kin san halin mama. Inda ina wurin sai ta san na yanka. Ke dai Ramu ya zo. Da gaske? Mm. Murnar zagayewar shekarar aihuwar a 'yata. Na gode baba. a nan wurin maza ki zo zo mu jera mu waye za a fara bawa kek mama ce ko baba eh inda wannan ce ta fi son babanta shi za ta bawa maciji saura ɗan ya cije ni a makaranta ramu ne ya taimake ni in ba dan shi ba da yanzu ba na wurin wannan bikin wanda ya ceci ranka ya fi mamanka kuma ya fi babanka kin yi daidai a sadakina zo zo ka sa yarka albarka akan me za ka taɓa mun yar yayata dan ku kawai zo sirikina kai na gama lash ba ka kawo mata abin wuyan lu'ul'u ba zo ɗaura mata kawai wannan da ɗaukar ido nawa ka saya miliyan biyu da rabi ka gani yata ta tafi da shi tun kafin ya aure ta wannan yaro yana son madu sosai <laughs> a yana matuƙar san madu sosai zai iya bata rayuwarsa kuma zai iya kashe kowa domin ita zo ɗaura mata a'a <laughs> ba bukatar ɗaura mata ba ya aure ba ka dai miƙa mata yar kyauta ga ƙawata na gode ramu ba abin da ka kawo min ne na kawo daidai da matsayina wata ke ta daura sargar miliyan biyu da rabi amma gabana za ta daura sargar rufi goma kai za ka sa amariya ta a bikin zagayowar shekarar haihuwar ta kai waye fita haba mama shiru fita na ce zan tafi barin kwashe sarƙata nan ba haife ni a gidan jurare na hankali ba a gidan da aka haife ni ɗaukar fansa ita ce cikar siffa ba na so na yi kisa yau yi maza ka bar nan na yi kuskure yin labai yau ranar murnar madam ce na san tana cike da farin ciki kada ka sata bakin ciki kuna da kusanci da ita kuma ku masu kuɗi ne ni kuma bare ne kuma talaka a matsayina na ɗan ajinsu ne na kawo mata wannan abin wuyan na yi kuskure ku yi haƙuri ramu ka dakata kyauta ba da tsadar da ake auna ta ba ana auna ta ne bisa manufarta ba ni 'ya'yan abin wuyan ke ki dakata dakata Masa kulli kike mai da ƙananan abubuwa su dawo manya ne. Yaro ya zo nan a bisa gayyatar madhu ne, kuma ya bata kyauta daidai da matsayinsa. mai laifi ciki? Cin mutuncin bako baya ɗaya daga cikin ɗabi'unmu. Ta gabata. zan tana da wannan har izuwa ranar da zan yi numfashi na na ƙarshe yaro na kada ka ji haushi san gurin ga tarin jama'a ba zan iya zakewa ne masa rashin mutunci ba ita ce da ba shi keka baki shi kuma da ba ta abin wuya sam na kasa mantawa da abin an taki bani adireshinsa sai na ji har gida na kashe shi kafin na bar garin nan kai kai shiru mana wacce za ka aura za ka ci wa mutunci a gaban jama'a yaya ya dabara da ya samu ya saka yi maganar haka kake gani yaya zafin kan wannan yaran hadari ne gwara man tafi da shi kawai saboda haka dan uwa ka zauna tare da yaya domin shirin bikin baiko to yaya ni na san ba iri na zaki gayyata ba wa faɗi haka ai kai ne ma babban bako na ka sayo wacce zaka aura abun wuyan lulu zo dora mata nan aji so na ke lallai na haɗu da ramu ban ji daɗi ba yadda aka yi mishi a gidanmu kuma ni na gayyace shi Ko mai aka yi mishi ni na jawo domin a kai na ne kuma na yi jinkiri ne da yawa dole yanzu gaya masa cewar ina son shi wannan shi ne ya kawo ni to amma ya sanar cewa malai ne zai aure ki ko su sanar ko su sa rana su suka sani ni dai ba zan aure shi ba Ramu ta yi kawai birge shi kike yi balle na son ki ba. Da hawaye fa ya bar gidanmu da aka sanar da aure na. Kuma hala ba dan haka ba da ya nuna yana so na. Ko ma dai me yanzu za mu sani. Ga kofar a rufe. Ina kuma ya tafi. Shin wa kuke nema ne? Ramu muke nema. Ya koma kawai. Yau shi kenan. tana kaɗan da suka wuce. a cikin kwace madula ta ni ce ya ce na baki wannan sakon wannan ne allon da na bashi tun lokacin muna ƙananan yara bayan ajiye shi na tsawon shekaru Ga yau ya dawo min da shi hakan yana nufin cewa ya barki kenan saboda kada ya sake a matsala kike so ki zubar mana fito nan mara kunya ke wato ke gaki zaki bi saurayi ku gudu ko sai na jejin nasu ma wannan wutar ita za ta zama shaida aure na da shi ba dai ango ba sai dai ya zama toka a cikin wannan wutar mara kunya ni za ki wa rashin kunya har zo ki sa kafa ki gudu ki bar gida yau sai na koya miki hankali uwa na'am ka dauke ta ka kai ta cuddufa zan kare komi daga nan tukunna to mu shiga ya ne naga kamar kana cikin wata damuwa ko dai matsalar soyayya ce Ka ji mamaki yadda na shanka ko? To ya kai yaro ne wanda ya kamata a ga nagarta da kuzari a tare da kai. Amma duk kai laushi. So ne yake sa haka. Masoyi ka ci ta kika ko kuma kai ne ka juya mata baya. Yadda ka sunkuyi da kanka yana gwada kai ne baka da gaskiya. Ina ita yarinyar abar tausayi take. Ya kai shiru ne. Lallai abin na damun ka. ya mai yake faruwa ne kowa ka samu za a iya samun awa biyu zuwa uku kafin hanya ta bude yalla ba akwai gidan cin abinci na musamman kuma mai kyau a nan kusa ba nisa ko za ku ƙara so yaya kafin fa mu kai ga da fa gari ya waye mu samu dai wani abu mu ci to ku sauka ba na buƙatar komi kina nufin da yunwa zaki zauna sauka ku shigo yalla ba ku shigo ga wurin zama ku zauna ta gaya maka abin da take so ta ci bari ji ina dawa nan da minti daya ta gaya maka to madam me za a kawo miki ne kai bace min a gani a kasa jin ciwon ki babbar guguwa za ta tashi idan masoyinki yana nan kuma ya zama ɗan kallo zai kasance namiji ne amma fa ba zuciya zan taya ki bakin ciki ki kira masoyinki ki masa kiran neman ceto yau zan yi rawa ga waƙenki ba zan gaji ba har sai ya bayyana ta wayar uwata ki tsaya ki yaƙi akan abin ƙaunarki mu je menene duba ka gani madu kai ku kashe shi shi kadai ku je ku daki banzaye mana yaro ku sauri ku zo ku shiga ku sauri maza maza ku shiga matabi da kyau kake cewa yaron nan ya ɗauki maduhu sun gudu kai ku je ku tada motoci abar bauta ta albarkace ku je ku taure da kada ku kuskura kada wani ku ya matso gaba kai tsoho sai in kashe kowa da yake nan gurin ku ba mu yarinyar nan mu tafi da ita to ita ba ta so ta bi ku ita ba dabba bace da za ku dauke ta ta garfi azanci zaka koya min da ma ka san meye shi ne saboda haka ba zan bata lokaci na ba sai na tafi da ita bayan na kashe kowa a nan gurin ko kuma za mu cece ta ta hanyar ba da rayukan mu kai ku dakata mara ba da zuwa ranka shi ne ga kuwa zuwa lokacin da ya dace wannan yarinya yar masu kuɗi ce da suna mata tilas da suna so su mata auren dole shine ta biyo ramu dan shi take so don ta biyo shi saka daura musu aure shi ita wannan yarinya ka san yar waye da za ka yi auren ta shin ka sani koma yar gidan waye ita muddin ta kai sha takwas doka ta bata yancin ta kai kai kana dan matsiyacin shine ka gaya mana doka kada ka manta cewa baban kundin dokar ma advert car talaka ne ramu zan yi magana da fedaya wani hukunci ka yanke yalla bai gaya min kana nufin zaka amince da hukunci na yalla bai kana da matukar daraja a idanunmu komi ka yanke ta zauna amma fa ya kamata ce da ni ne yake magana kuma baya so wani ya sa baki mu bi muke magana fadi yalla bai komi ka yanke ta zauna idan ka ce ka amince nan take zan daura musu aure idan kuma baka aminta ba nan take zan danka musu yarinyar su tafi da ita abin da ramu ya bai dace ba ka ba su yarinyar su tafi da ita su tafi da ita kace yaro rufa mun baki kada kai magana wannan rashin adalci ake mana madula ta yarsa ce da a ce tun farko na san da haka da hukuncin da yanke shi zan yanke fedaya labai wannan shine hukuncinka wato faddaya a baya ka taba faɗan wata magana akan neman hanyar rama alherin da nake muku yau ka samu wannan damar na bari a gare ka ka cika maganarka ko ka ruguza ta kannan fa ya ba da idanuwansa ga mai girma shi ba ekalabiya kuma ya bada babban yatsan sahu malaminsa sadaukarwa domin wani shine kirjin mu makan ba da kai da kaya ga duk wanda ya jibanci al'amuranmu idan muka ɗauki alkawari wa mutum da rayuwarmu muke cikata. yaro sake hannunta fadayya mutumin da ya kasance gata a gare mu yana neman alfarmar mu mutum mai mana rangwame yau yana neman rangwamen mu saki hannunta ko tana gida? Tana sama a ɗakinta. Yawa jimana. Tun da mado ta dawo. Ko ruwa ba ta yadda ta sha ba. Kuma ta ƙi magana wa kowanne daga cikin mu Na shiga damuwa a bisa halin da take ciki. Ke kin kasance ƙawa a gare ta tun yaranta. Ki ɗan yi mata dabaru ki shawo kanta. Ko za ta samu ta dawo yadda ta saba. Hakan zai sa na samu wani jin daɗi a raina. Na roƙe ki ki kowarta. Madu! Madu buɗe kofan. kwantar da hankali kin ji madu ki bar kuka sun dauka idan sun raba ni da ramu zan yi dan auri malesh ne san ba zai yiwu ba ramu shine raina ba zan rayu ban babu shi san ba zan rayu ba ki hakuri ka wata kayan tambaye ka mana kun kashe wancan mutumin jejin a'a yaya an magance matsalar kai su fara ido yaya sunansa ramu me kuka sani a kansa daga ina yake buttai gudam kare shi ko ka je buttai gudam ka kashe ramu ina so kafin sa rana a wurin na ji wannan labari na kashe shi an gama me yasa kake so ka kashe shi bayan sun janye magana <clears throat> ko da baki ya janye ba lallai zuciya ta janye ba idan madu ta san yana raye za ta iya bin shi su gudu idan kuma hakan ya kasance to lallai kimar ta faɗa masai kenan maza ka Ramu, ban ji daɗin hukunci da fadda ya yanke ba. Ka yi shiru. Kai dai ka yi shiru. Yarinya ta biyo ka bisa kyakkyawan tsammani tana ga ta samu warakan matsalar ta. Fadda ya kama ya da ita. Yanzu me kenan zai faru da ita? Me yasa ka saki hannunta? Kawai dan fadda ya ce karbi da ita? Fadda ya uba ne a gare ni. Duk abin da ya faɗa zan yi. amma da ya fi mun sauki. kawai ya ce na mutu na bar duniyan nan madadin cewa da ya na rabu da hannunta na sani sosai tun kuna ta kake matukar santa ka gaya masa cewar kawai ba za ka iya rayuwa ba in babu ita je ka faɗa ni dai zan yi addu'a ra'ayin sai ina kawai ka je wani abin ba sai an tashi tsaye ka je ka same shi kuyi magana zai fi kawai ka je je kaman haba maza je ka Kai tsoho, ina ramu yake wanda yake karatu a birni. Yaro me yasa kake neman sa? Ka zo ne ka ga kukansa a bisa abin da ya same shi? To kallashin shan, yana can yana ba gunki gunkiya labarin abin da ya same shi. Ke eh, sunana Sahadeva. Wai Ramu kenan. Ba gasken ba? Ke, dakata. Ke, dakata mana. Ke wai, gina mun mana. Ke. Me kawo ka Wayo! Ah! Kai! Ah. Kai dakata, ka gaya mun waye kai! Kai, ka tsaya mana! wayo ka dakata kai ka gaya min mema kai menene ya kawo ka wayo ka dakata ka dakata na roye ka ka gaya min ce manufar zuwarka kai ka dakata wayo kai ka gaya min kai wane ne kada ka cutar da ramu ka ta kada ka cutar da ramu ka bari ah abokina abokina kai abokina kunki ba za ta taba cika buɗe talaka ba saboda ka yau zan kasance sadaukakke dauki wannan matsayin sanya albarka daga gunki ka koma ka samu madu ya kamata kwado a matsayin masoya kada ku bari a raba ku kai kai girma a matsayinsa na babba saboda haka muka ba su yarinya amma duk da haka suka yi kokarin kashe ramu tunda suka karya alkawari da gangan mu ma ba laifi muka tsallaka jeji yaro a baya na ce ka saki hannun yarinyar nan yanzu kuma ina ce maka ka je ka kamo hannunta don mutunci muke rike alkawari ba nan tsoro ba ka je a matsayin namiji

mutumin da ka tura ya kashe nutu wannan rigarsa ce na kawo maka yana can ajeji dilla suna cin gawarsa ramu kaga jumana ka karya mana alkawari kuma mutuncinka ya zube a gare ka babu wani mutuntawa da karamawa amini na rayuwarsa ya bayar domin ya ceci soyayya ta domin mutuwar abokina ta ma'ana sai na kakkashe wasu anan gurin sannan na ɗauki maduna tafi da ita da kyau lokacin da na ga kana tsinar yayan abin wuyanka na ɗauka kai kolo ne kai lokacin yana karami da faratin da misa nake wasa ka burge ni idan har ka cika namiji ka ci galaba a kaina sannan ka tafi da madu ai ba ma sai ka shiga ba mu na za mu kashe shi a'a alkawari ne kada wani ya shiga ƙara so. ni kuma ta kanka zan bina ja hannun madu na tafi da ita jawo min zagi a ce nama da sirkata ke mace ce ki abu irin na mata yanzu shiru za ka tsaya ka yi kana kallon sa ai tazara tsakanin birni da jeji akwai yawa mun sa da an rufe kofofin shiga birni mun baza mutane ma a tashar jirgin ƙasa mun ba da sanarwa an buga a jaridu da gidajen talabijin babu ta yadda za su iya tsallaka mararrabar ƙasa face mun kama su kashe mutum a cikin jama'a ya saba wa tsari na shi ya sa wannan mutumin jejin ya bar nan gurin a raye kuna yin arba da shi kawai ku harbe shi daga baya ni nan zan da komi to ka nema min izinin harbi daga manya na tukunna nan da minti biyar za ka samu izinin nan da minti talatin za ka samu gawarsa kai taka mana kai gasken kai gasu nan yi sauri Shin ka ga wani saurayi da wata yarinya sun wuce a guje? Kwarai kuwa. Wancan hanyar suka miƙe sanin suka yi dama. Ka yi sauri mu je. Na gode dan uwa. Kai, ɗan tsamar da ke tsakanin mu iya cikin makaranta ne kawai. A waje kuma ana tare. Kaga, ga mashin dina. Zo hau, zo ki hau. Bicho, bicho, bicho. Gaysin da. que ka taka ta mana. yaya mu ya ta kar idan da ce sun mutu zuwa yanzu da gangunan jikinsu sun yi saman ruwa saboda haka ba su mutu ba suna raye suna wani guri suna raye kai ku binciki duka jiragen ruwan da suke nan kuna arba da shi kusa sare shi dubu jirgin ma to yaya bari mu duba na duba ba sa nan ma to ku zo mu tafi to fa inda kuma wannan jirgin ruwan ya kawo mu kenan kai gurin nan yana da kyau kai gaskiya ya kamata mu dade a nan wurin kafin mu tafi mun yi nesa daga sauran duniya gaskiya fa gwara mai sauri mu bar nan gurin domin ba tsaro sosai gaskiya ni dai ina so mu zauna a nan a nan din hmm. ka ga nan muna da yanci ga mu ga shaidawar ƙasa ga kyakkyawar sama nan mai cike da shuɗin launi a gaban waɗannan manyan shaidu ina so in faɗa maka cewa ina ƙaunar ka madu Madu? Madu? kai fito sai ta alkawarin ba za ta sake gara ba ba za ta sake ba fito waye kai ni ya kamata na tambaye ku bayan na sha barasa jiya na kwanta ba kwana ya kai da safe na farka na ganku a jirgi na jirgin ka kuma eto eh ba jirgi na ba na kan ne jirgin ni mai tukawa ne sunana hanuman. shi kuma mataimakina ne maruti shin ku ne waɗanda 'yan sanda suke nema a mundi. eh mun ɓoye musu ne a cikin wannan jirgin ai kai ihu me haka to shi kenan ne ya zanyi ku wa kya a ce wai duk jiragen ruwan da suke gurin nan ku rasa wanda za ku shiga zainawa idan 'yan sanda suka san wannan labari wala da gaske ne duka su biyu suna cikin jirgin ruwa na yan labai yanzu haka kuma ba su ba jirgin yara abin tausayi don allah kada ku cutar da su allah kuma sai ya ji kanku idan har ba ku cutar da su ba ku yi wa allah kada ku cutar da su kai sunan da ya fi ban tsoro a cuddafa mutumin da daidai kiftawa da bismillah zai iya sa kogin fenna zai iya mai da kogin fenna magudanar jini har a ce ni dinnan za a ɗauke wasu raka a gaban idanuwa na. yayin da surukata za ta dawo gida ba da kwakwa nake so ta dawo ba da kansa nake so ta dawo a matsayin tsarabata kun da ji ku je me kake wani kallo na haka namiji ya kamata ya kasance lokacin da duk wani dan adam zai mutu Allah ne ke kaddarawa kuma mu a yankinmu wannan shine makashin maza duk wanda ya shiga gaban mu sai dai mu kashe shi duk wanda ya kokarin dakatar da ku ku kashe shi ku bincika duk wata bukka kan ramu nake so ku kawo min yaya ba kai yake so ya ga gawarsa ku dakata a ina ramu din ne ya boye shin rana tana buya a sama ne zaki yana buya a jeji ne in shi zaki ne ka ce ya fito mana a inda yana nan ba abin da zai sa ya boye ni na tura shi akan ya je ya ɗauko yarinyar amma bai dawo ba kai har ka isa idan wanda ake ganin girman sa ya karya alkawari a nan talaka ke gwada tsagwaron sa. isa kai za ka sani akan abin da ka aikata a shirye nake na biya da raina kai ganin zuwan ya hana kowa ya fito daga cikin bukka duk ku banka musu wuta kai ku zo mu je kai kafin ku kara tako ku duba da kyau ku gani taku ɗaya kuka kara za ku sha kibau yayin da mutum ke da izza ba zama zai yi shiru ba zai kasance cikin shiri ne ana shiga jeji don neman albarka ne kada ku ku shiga domin neman mutuwa wannan shine na ga mutanen ku gaba daya sai kai gaggawan zuwa ka faɗa musu tun kafin kuda ya riga ka da fatan ka gane je ka Thank you. ya kaga wannan kayan haba ke kuwa wannan kayan na saya wacce zan aura ne da take karatu a birni me yasa kika dauka kika gaza? kai in muka koma birni zan siya ma goma to shi shikenan na yadda kai kalli can na ga gurin kamar tsibiri kai me sauri mu karasa kawo hannunki na naga wurin kamar jeji karki damu za mu iya latsa wannan jejin mu bulla abu ta guda da gaske to ku sauri ku je mana ku je ina kuma zaka je to ani na gama na zan tafi ta yanda zaka ba yan sanda labari ko na rantsa miki ba zan ga yan sanda ba ko da su mare ka haka ba dole gaya musu ba suka suburbure na haka shiru shin baka san cewa ni yar gidan dan majalisa ba ne kuma babata daga ka take inda aje na san asalinki me zai san je zan tafi wuce zo maruti yayi mai samun ka tsaya nan kamar yadda duniya ke zagaye rana duk inda ramu ya zagaya sai ya zagayo ya koma butai gudam mu jira a nan ina jin ka yalla bai mun samu rahoton cewa suna dajin tsaunuka na fafi suna daji kusa da tsaunukan fafi ka je ku koro su ta can kuma lalle kana ganin su ka sanar da ni ruwan sama ya sako talakawa suna da ku Gai! Sannu, jini ne ya taru. Ba zan iya tafiya kan wannan duwatsun ba ba wata hanya. Dole nan ne hanyar mu. Ga kifaye ga mutsatsako a cikin wannan ruwan. Ba zan iya ba. Madu, a cikin minti ɗaya zan iya tsalakawa da ke. Ta Ɗaukan ki zan yi. Kai, ina da nauyi fa. a cikin sauƙi fa nakan ɗauki buhun kilogram ɗari. To ke ɗin me? Tashi da Allah! Ta yaya za ka ɗauke ni? hau baya ya yi daidai? ya yi Ramu daga tabarin sauka. Haba dai, kina ganin kin mun nauyi ne? Ni jima nake kamar na ɗauki matashi. A ni dai kawai ka sauke ni. Ina aje kina san zama zaki. Ramu na roƙe ka ni daga sauke ni. Kaji, da gaske nake ba, ka sauke ni. ya dai muna tafiya kawai kin kama kin shiga cikin ruwa ki fito mu tafi to ina zuwa wai me same ki ne kaga barin gaya maka idan saurayi da budurwa suka da ka san me ke faruwa me wai baka sani ba ma ni ban gane ba to idan budurwa da saurayi suka haɗu abin da ke faruwa jinin su ne ke tafasa saboda fargaba ko baka gane ba ke madu haka ne wai ki mai Tafasashiya. wannan wani irin jeji ne tafiya ma tashin hankali ne shiga jeji mawuyacin abu ne inda har baka san hanya ba kamar yaya akwai wani mutum wanda ya san jejin nan sosai shi boka ne ga mutanen da suke zaune a cikin wannan yanki idan muka biya shi zai iya zama mana jagora wai shi puli raju da puli da ku. Kullum mai gida na ƙara zama ɓuke ke yake yi. Eh. Kullum takure ni yake. saboda bukkar da muke kwana karama ce saboda ya cike bukkar shi yasa muke takura ƙwararren labai ka bani magani ko dai wani abin da zai sa na sauka ta yadda zan dawo siriri kaga da haka komai zai zo min da sauki ina rogo a taimaka min fuliraju eh ba magani kake bukata ko sauyoyi ba kawai sau uku zaka ringa juya kanka kowace rana shikenan daya biyu uku eh, kin ga na siriri ta sha sha sha ba wai yanzu nake nufi ba toya idan matar ka ta kawo abin karyawa da safe eh, eh eh kenan sannan idan ta kawo maka kaza da rana eh eh biyu zuwa dare idan ta kawo ma alade sai ka ja baya eh eh ga uku kenan idan ka yaka na wata daya dan firis da ka koma kamar bera to mun gode to jabo yinki ku tafi Barka ne Fuli Rajo. Kai? Barka ne Fuli Rajo. Ku suwaye, me kuke bukata? Daji za mu shiga mana so kamar jagora. Dole sai na shiga? To an jeji shine Fuli Rajo, Fuli Rajo shine jeji. Ta ya ba kai za mu shiga jeji haka? To shikenan, tsawon wani lokaci za mu yi? Kwanaki biyu. Kwana biyu, kwana biyu ba zai yiwu ba, sai dai kwana bakwai. To nawa za ku biya ni? Rufi dubu ɗaya. ha A ba zai yiwu ba, ba zan yi wannan aiki ba. A duk kuɗin da ya sama da rufi ɗari biyar. ka san dan gargajiya ne ina ga bai iya lissafi ba kai ya kuke magana kasa kasa wayo eh kai eh ah, ka san da hankalin za mu biya ka kunnon kake ku taho ku taho ku taho da da alamu za a yi ruwan sama shiru ni ne nan kadai na san me zai iya faru a cikin wannan jeji san ba za a yi ruwan sama yanzu ba eh, abin da na nufi idan aka fara ruwan saman ne ba za a daina ba sai an yi kwana goma mu ci gaba da tafiya dama ni da ruwan sama mun saba irin wannan wasan kuma ma dama ku zo muje muje kai kaga guri mai kyau ya kamata mu karasa yawa to barin je na buge ka zauna ni ne zan je ina za ka wanka zan yi mana na bige ka zauna nan kai to shikenan mm. ya ne nisan bute gudam daga nan sai bayan ka tsallaka musalla bagu tukunna musalla bagu amma dai gurin akwai kadoji da yawa ko sosai ma wayo kuma za mu bi ruwan musallaka tsallaka ta za mu tsallaka ba mu shiga ba ni dai dan Allah kuma muzirin koma ba komai ka koma amma ba akwai damisa wayo Allah damisa ka ce sai ka zaba kadoji ko kuma damisoshi zaɓi wanda ya fi maka wayo Allah kai kar ka daga murya damisoshi wayo Allah ko kai fa Ba za ka tafi ko? Tafi daga nan maras kunya. Kai, a ci kayan nan. Kai, ka dawo. Wayo kayana. Me ya faru ne? Biri ne ya kwashe min kayana ya gudu. Kai, kai. Kai. Shedani, kawo kayan nan. Madu! Madu! Kai, ka koma! To ta yaya zan baki kayan kenan? Ka rufe idanuwanka ka juya ka tawa da baya da baya, sai ka miƙo mun. To shikenan. Sauran taku nawa na ƙaraso? Taku biyu. Ɗaya, biyu. To miƙo mun su. Karɓi mana. Ɗan ƙara baya kaɗan. Yoga Kaya, no. నారేసుకోవాల నారేసుకున్నావు అరే అరే అరే అరే నీ ఎత్తు తెలిపింది కొండగాలి నాకు ఉడుకెత్తిపోతుంది హరి హరి హరి హరి హరి హరి ఆరేసుకోబోయి పారేసుకున్నాను ఉడుకెత్తిపోతుంది హరి హరి హరి హరి హరి హరి పారేసుకోవాల నారేసుకు పూడుకెత్తిపోతుంది హరి హరి హరి హరి హరి హరి Kai, Ramu, kaga gada. Kyakkyawa. Yanzu ƙarshen ta ce tana so. wayo wannan ba ramayana bane ke ba sita bace shi ba rama bane ni ba lakshmana bane shi ba hanuman bane na roke shi kada ki ci a kai miki wancan gadar ni wallahi ina son ta wayo sai na ta fada farauta jejin nan ya saba wa doka ki hakuri ba farautar ta nake so a yi ba wasa zan yi da ita kenan wasa zaki da ita ashe zan gina ta nan na zauna abina me damuwar ka ah. kai dai kai sauri kar ta gudu to shikenan zan jaraba amma ki tsaya anan to a faramu a madam ki dakata idan kika sake tako da zai dawo ai ya ce min kika ki motsa bar ma kika ni in ja layi ah. kina gani ko wannan ce iyakar ki kada ki ketara madu madu wayo maciji maciji maciji wayo ala maciji damisa damisa wayo wayo da da da da da da da da kai ba damisa bane puli raja ne ni puli raja puli raja barauta zo mu kake haka ah, wannan yana ga ya zauce ne a dalilin gamo da kai yalla bai daga ta cin yoyo nan ta yoyo ya gansu su biyu na rantse da baba ta ban gansu ba kai ga ya mun taya akai kasan su biyu ne faɗi ko kuma an kashe ka idan ka ba za ta tashi kana son tabbatar maka ne ah, ah, ah, ci gaba da neman gaskiyar ka na rantse da maruti ban san ta yadda suka shiga jirgin ruwa na ba kawai barkawa ne na gansu kai baka san ta yadda suka shiga jirgin ruwanka ba amma dai ka san da suka yi ko na ya Allah nuna mana hanya to shi ne zan koma me yasa saboda kun samu wadanda kuke nema ko dole sai kun hala ne da shi ne in ya gwada hanya ba daidai ba fa ba na son to muje. muje. mu waye wani hali ta samu kaina yau a ciki madu Alhaju. A da damisoshi nawa ne a nan? Damisoshi sun kai goma. To yanzu ba. Guda ɗaya ya rage. Yana ina. Ga sha ina. Aina. Ni mana. Sauran damisoshin ina zuwa sai suka gudu. Kai. Ya kake bi ta wannan hanyar bayan nan ya kamata mu bi. Mu wai daga ta can muka zo. Kai, koi da ni zaka yi? Kai na da ki mutum fa. Kai ya isa. Ta nan da hadari ne. Wato, akwai tarkunan giwaye ne da aka tona a gurin. Ina, ba wani tarko da muka wuce. Kai na masge ka. Na san duk wata tsakuwa ta wannan jeji. na san duk wani ganye na wannan jeji sanan ne zaka zo ka yi darasi akan wani tarko gashi da ban koya maka ba ka koya wai da kun dauka na fada ciki ne wai ba fadawa ne ba na shigo ne na yi addu'a ga gunkin shi ba gwankin da bankin sha ko ba ku yi mana yawa jawo ne. a hankali a hankali mana mutumi na ji mana gaskiya ba ga iya shiri wayo an sabu rubuta ban cizo ah, wayo da ku taimake ni kuna kallon sai sabu rubuta ban cizo yake wayo tabbari ya cije shi ah, shikenan ai ai cizon kare ne ke da hadari na buri baya da shi wannan ya ba hadari mana ai nan take zai dawo buri me ka faɗa dan ka ya cije ni sai na dawo buri ne ma ka taba ganin damisa ya dawo biri kuna gani ko ya bar susa irin na biri kayan kaji kai kai ba za ka susa ba to ai muna nan za mu gani wai dan birin ka ya cije ni ko fuska ta za ta dawo irin ta biri ce la kun gani ya dawo biri fa kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai Kai! waya ya da nake ji kamar yana son ya tsalle ne eh ya dai ko ya mutu ne ina gaba ce yake yi sai da ya tashi to tashi da shi eh, ku bar shi ku bar shi fadayya wai shin ina ramu ne ramu yana tare da sanyawar albarkata duk inda yake baya tare da wata fargaba wannan da ya kama da wata cuta ce ya kamata mai sauri mu kama ramu in ba haka ba za mu iya rasa shi yanzu wani hali yake ciki zai warke kuwa ayran ya barka ma nan ne za a taba aji to kaga ma ya tashi kai kai shiru mana dabiri na daya yanzu kuma na samu biyu bar ma ka gani kana son ayaba to cabce yawa kai kada baka rena mana hankali baka ji na mazga ma kwalban nan da alamu so yake sha Dai, me haka? Dai. Shi baburi ne. Baka san me yake faruwa ba idan biri ya sha giya ya bugu, idan bai bugu ba za mu iya da shi ba. A fa yalla bai ka bari. Kai, kai zauna zauna zauna. Wayo jama'a agaji agaji jama'a. Kai kai wayo, ku zo ku jage shi. Oh, kai duka a battawa zaka shanye ka gaishe da su ka gaishe da su ka zauna zauna yawa zan baka ayaba ka zauna zauna kai kai zan harbe ka ba na harbe ka yanzu yanzu nan zauna ka ce da kyau da kyau zauna zauna zauna kai koyo ka gaishe su gaishe su zauna ko zauna waya waya wannan ko ya kashe mutum ba can zama shara da dabba Wayo, wayo, wayo, wayo, bindiga bindiga kawo nan yawa to maza aje aje aje har bato wayo wayo wayo wayo wayo kai yawa na roji ka kada ka kashe min maruti kada ka cutar da shi kada ba min asiri kada ka cutar da shi gashi ya kuri Allah bai ya kuri gaskiya ban shigo wannan jeji a sa'a ba Allah ya taimake ni ba mutu a hannun mahaukaci ba ku sa ido a kanshi koyo yi bacci yawa yi ku bar hayaniya yi yawa kai bacci ba ne? Ban yi ba, ya yi jin jikin? Mm. Ki haƙuri madu. A kan me? Saboda ki 'yar masu kuɗi ce. Gashi kina ta shan wahala saboda ni. Wahalalin da baki saba sha ba. Na rabu da dukiya, na rabu da iyayena. Saboda ƙaunarka, zan iya rasa raina ma in ta kama. Wasu irin iyaye ne ba su damu da damuwar 'yarsu ba. na hanga na hango duk wanda ya bar gida gida ko ya bar shi ho ho ho ho la la la la yawa kuma ya ne kai maruti babba eh, eh, ga wannan kai kuma maruti karami ga wannan mun kawo ka don kai mana jagora ne amma ka zo kana ta mana wani buranci kai kafin wannan haukar taka ta saka kashe ni gwalani na kashe ka ya haka yalla bai kada ya haka zo abin ka nawa zo zo zo abin ga gada gada magaji go shikenan yalla bai yi kwanciyar ga gaji zo kai man cire man kwarkwatar ga gaji go yanzu shi wannan a haka zai tabbata ya zama rayuwarsa a ai akwai magani kwarai idan har burin ya sake cizon sa zai dawo daidai kwarai Okay. <laughs> ashe ne zan iya samun lafiya sashe shi je shi mana ashe ba bari ba kenan dai zai ba umarni na kai na roƙe ka cije shi kafa gatse shi a nan Ah! <laughs> shi kenan yanzu tun da ya cije shi yana farkawa zai dawo daidai yalla bai kai me faru kalli can kaga hayaki alo yalla bai sai aike magana mun samu wanda suke ku afka musu amma ba ku sani yarinyar a raye nake santa zan taho da dakarun daji waɗanda suke gefen tsauni ina so ku tabbatar da cewa duk halin da ake ciki kada ya tsere tashi maza na gode Allah me yasa ka faɗa haka ba gomi ina yasa ne suka shiga ne suna ta jan bangaren bai wannan da yaƙi tsakanin su ne mu da muke aikin albashi ba ruwanmu da wannan shiru da bazu to kai ku dinga tafiya kuna kulawa fa kun san mutumin jeji ne ba mu san daga wani bari zai farmake mu ba kai diyar da aka yana ta wani guri a nan kuna jin sautin tafiyarsa ku gaggawa harbe shi manuti fita da gudu akan busassun ganyaye je ka je ka kai kada ba su kashe mun biri bari kaga kai ya kai kai haka ina gaya ma kuma na san jeje nan ciki da waje ni din wasa ne madu tashi madu kai tashi kun ce na nuna musu hanya shi yasa na zo ko da wasa ban san cewa kokarin raba tsakanin masoya suke yi ba